Mai sauraro barkan mu da warhaka kamin misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan wasan ƙarshe na gasar zakarun Turai da aka yi a ƙarshen mako. ranar asabar da ta gabata ce aka buga wasan karshe na gasar zakarun nahiyar turai tsakanin kungiyar kwallon kafa ta psg da ke kasar faransa da kuma takwararta ta inter milan da ke kasar italiya inda psg ta samu nasarar lashe gasar bayan da ta zazzagawa inter milan kwallaye har biyar wannan ne dai karo na farko da kungiyar kwallon kafa ta psg ta lashe wannan kofi kuma karo na farko kenan da wata kungiya daga faransa da ta lashe kofin tun bayan masu a shekarar 1993 wato shekaru 32 kenan da suka gabata koya masharhanta kan lamuran wasanni ke kallon yadda wannan wasa ya gudana ga abin da aminu halilu tudun wada ke cewa wasan karshe na gasar zakarin nahiyar turai da aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta wato faris san daga kasar faransa da kuma wato ita kungiyar kwallon kafa ta inter milan daga kasar italiya hakika wasa ne da ya bazata ya bada mamaki warai da gaske ba a kawo cewa yadda wasa zai kasance ba kenan ba mamakin shine kokarin da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan ta musamman ma wajen ganin bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a wasan da suka kai ruwa rana guda biyu gida da waje wanda da yawa masu sharhi a kwallon kafa da kuma wanda suke kallon kwallon kafa suke ganin cewa shine wasan karshe kamun wasan karshe wato final before final abin da ake faɗa ana tunanin cewa kungiyar kwallon kafan ta Inter Milan za ta iya yin duk mai domin ganin ta sake samun nasara a wasan ƙarshe duba da irin rawar da ita kanta fara Saint-Germain ɗin ta taka da kuma 'yan ƙwallon da take da shi saɓanin kallon da ake yi mata a da a lokacin da take ɗaukan manyan zaratan 'yan wasa irin su nema su Lionel Messi irin su kiliyan Mbappe da makamantansu. to amma sabanin wannan sai aka ga lokaci guda an kama ita inter milan din an zuba mata kwallaye har guda biyar wanda abinda ba a an dade ma ba a ba a cikin gasar to wannan ya tabbatar maka da cewar gaskiya yadda aka yi tunanin inter da yadda aka kalle ta ba ta yi abu rawar abin a zo a gani ba musamman yadda ta zama kyanwar labi wanda babu abin da ta iya taɓukawa a wasan an kama ta an da ta an hana ta kuka kuma aka zira mata kwallaye aka kuma taka mata leda kwarai da gaske sakamakon wannan wasa da ya ba da mamaki matuƙa musamman yadda wasu ke hasashen cewa irin rawar da aka gani Inter Milan ɗin ta taka wajen fidda Barcelona a wannan gasa zai wahala ba ita za ta lashe gasar ba. To sai dai a ƙarshe a iya cewa rawan ne ya sauya bayan da kiɗan shi ma ya sauya. Shirin duniyar wasanni ya ji ta bakin wasu masu sha'awar harkar wasanni kuma bano faro da abin da Sama'ila Ibrahim ke cewa. Eto eh kasan wasa na jiya ya zo da mamaki tun farkon shekarar ga bana. Farkon shekarar ga duka aka samu abubuwa na mamaki cikin harkar kwallon kafa. Tun kafin a buga finar kin ma ta yantar ƙasar italiya da eh, paris saint germain ake tunanin paris tana iya lashe gasar tunda abin ya zo da mamaki tun farko haka kuma hakan shi ya kasance. sunana aisha tarin gimbiyam dankane da yadda aka buga wato wasan zakar nahiyar turai a asabar 31 ga watan mayun 2025 wasa ya bugu abin da ya na ce wasa ya bugu wasa ya bani mamaki dan ban taba kawowa wato a um, fayazi za ta ci inta ba har ci biyar zan yi cewa a ni dai tun da na fara kallon kwallon kafa da wahala ka ga an ce wai ana buga kwallo kamar yanzu a ce misali babban kungiya wadda take da jajirtaccen 'yan wasa masu kokari fa tsara baya dai masu karfi amma to kana ganin abin mamaki yanda wato PSG ta Allah ya bata sa'a akan Inter din gaskiya Brighton ya bani mamaki to lallai ya bani mamaki bai bani mamaki ba rashin bani mamakin da yi ana zaton wuta a makera ya gata nan a masaka da yadda muka ɗauki yadda ya tsara shi sha'anin wasan zakarun turai to ban ɗauka ƙungiyar ƙwallon ga watan tamilan za ta iya yin wannan sakacin da ta har ta samu kanta a wannan hali ba saboda la'akari da gogewa da kuma ƙwallon ƙarfi sannan kuma da zan ce ne rashin ba da mamaki kuwa saboda ƙwallon ƙafa ba lissafi ba ne saboda kai ita ba za a ce idan sifili ne sifili ne ko ɗaya ɗaya ne a dai kan canza ka ga wasan wannan ne hannun wannan ko nasara na hannun nan amma dai gaskiya ba da mamaki ba zaci haka ba wannan al'amari ba zaci ya kan har ba zaci haka ba a shekarar 2021 ɗaya ne dai Nasir Alkalifi ya sai ƙungiyar ta PSG inda aka yi kiyasin cewa ya kashe dala biliyan biyu da miliyan ɗari uku wajen sayan 'yan wasa kuma babban burinsa shine samun nasarar lashe gasar zakarun turai ko a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kenan bari mu sake komawa wajen Aminu Halilu Tudun Wada. a yanzu tsarin da kungiyar kwallon kafa ta wato ita paris saint germain ta dauka wato psg ya nuna mata cewar akwai mafita ko kuma akwai hanya mai bullewa ba wai ko da yaushe wai gwarzon dan wasa da kake dauka ko kuma shahararru ba da suka shahara su za su iya samar maka da abin da kake bukata ma'ana shine tun shekarar da aka sayi ita wannan kungiya kungiyar nan ta yi zakakurarin yan wasa ta dauko manyan yan wasa da kama daga kansu di maria su ezekiel labezi su wato mako berati su tiago silva da zalatan ibrahimovic edison kabani yan wasa daban-daban kama zuwa lionel messi da sinema su sergio ramos da kilian mbappe dukkanin a yunkurin da take a tsawon wayannan shekaru kusan goma sha wani abu domin ganin cewa ta ci kofin zakaran nahiyar turai to amma duk da hakan hakan ya sa bata sami wannan buri ta ya cika ba amma yanzu idan ka duba 'yan wasan da suke a ƙarƙashin mai horaswa les enrique wanda matasa ne kuma waɗanda sunansu shi dai ba za ka iya cewa wani babban suna ba ne ba ma sunan ya kai suna ne na tsaka-tsaki in ka ɗauke irin 'yan wasa irin su usmanu dambele da kurarsu ta kuka aka riga aka san su idan ka ɗauki su krab chashelia su 'yan wasa bitinha su 'yan wasa goncala ramos da shi kansa ɗan wasa da ya zira kwallaye guda biyu wato da a jiya za ka ga matasan 'yan wasa ne wanda ya nuna maka cewar idan ka samu abin da kake so da jerin 'yan wasan da suke daidai da yadda za ka samu biyan bukatar ka wato average players to wannan zai iya baka bukatar da kake so ya kuma samar maka da duk abin da kake nema ba wai sai na nemi cristiano ronaldo ba lionel messi kiliyan Mbappe, Nema Junior ko makamantansu domin ganin cewa na samu nasara a wannan. A wannan kaka da aka kammala ce da hukumar kula da kwallon kafan nahiyar Turai UEFA ta sauya tsarin rukuni na gasar Zakarin Turai inda aka mai da ita tsarin lik-lik. Umar Sama'ila Gumau mai sharhi kan lamarin wasanni ya mana bitar yadda aka gudanar da gasar. kakar wasan 2024 zuwa 2025 na gasar zakar nahiyar turai ƙarshen tuka-tuka da tuk an kammala kuma gaskiya ta ƙayatar ganin cewa an zo da sabon tsari da ba a taɓa ganin irin shi ba mun saba ganin rukuni ne to amma wannan karo ba rukuni aka yi ba an zo da shi ne a tsari na teburi to wannan karo ne muka fara ganin haka kuma yanda gasar ta zo ta yi armashi shine ba wacce za ta ce ita babba ce in muka duba yadda kananan ƙungiyoyin su ma kansu sun yi ta kai goro suna kai mure domin su ga su ma sun samu daman tsallakawa zagayen goma sha shida ko kuma su ma ba da mamaki a gasar to yadda hukumar gudanar da ƙwallon ƙafa ta nahiyar turai ɗin ƙarƙashin jagorancin alexander shafer ta fito da wannan tsari ya ɗan samu suka saboda ana ga kamar wasa ya yi yawa an samu ƙarin kusan wasanni goma sha takwas a cikin wannan wato tsari da aka yi wanda ake kamar 'yan wasan sun gaji to amma lokacin da gasar ta fara nisa mun ga gasa ce da gaskiya duk wanda ya kalle ta ya san da cewa masu horaswa sun yi amfani da salo daban-daban yan wasan kuma sun jajirce domin su ba wa mara kunya mun ga yadda ƙungiyoyin da suke da tasiri a gasar kamar Real Madrid mun daɗe ba mu ga haɗuwanta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ba ina ga kusan tun shekarar 2006 ba mu ga haɗuwan da suka yi tsakanin su ba sai a bana muka gani a to bugu da ƙari kuwa ina ga shekara mai zuwa za ta ƙayatar fiye da bana saboda ba a saba ganin irin wannan salo na tiburi ba kuma ina ga kungiyoyin za su ƙara dagewa kuma su ƙara hankalta su duba yadda gasar za ta ƙara fafatawa wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma ibrahim tukur kefi da ya ɗaukan mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya